Saka mai wuya. To ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Filato? So ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne? Haka abin yake a jihar Gombe? So ake a ce abin nasu daban da namu ne? Haka ake a jihar Yobe ko haka ake a jihar Jigawa? Wallahi akwai gyara. Wannan shine magana ta gaskiya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon waduko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin wane ne daga cikin tsofaffin mukarraban gwamnan Bauchi na yanzu da a can da san kasancewa shi mutum ne mai hannu da shuni amma kuma a yau wai kunun zaki yake sayarwa. Kuma sannan wace rawa kakakin majalisar dokokin tarayya Yakubu Dogara yake takawa a rikitan siyasar wannan jihar tasu. Bayan haka me ya kawo sunan gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri tambol a cikin dambarwar siyasar Bauchi ne. ba duka wannan waɗanda laifuka ne ke gaban efcc da ke da alaƙa da bauchi sannan menene sassalar rikicin gonan bauchin da kuma 'yan majalisar jihar da ke abuja duk wayannan suna cikin bututuwan da muke son mataba a cikin mintoci goma ko sha ɗaya da muke da su a wannan muhawarar da za mu kawo muku a yau da abdulham muhammad ya shirya mana tsakanin 'yan siyasa biyu na jihar bauchi din wato aminu tukur dan majalisar dokokin jihar da kuma kwamarin sabu muhammad da ke kare gwamnati shi aminu tukur yana dawa da ita ne To amma za mu tashi ne daga inda muka tsaya a makon jiya inda muke maganar abin da gwamnatin Bauchi ta yi da mankudan kudaden na Nobel out da take samuwa daga hannun gwamnatin tarayya ta Buhari. To wannan shine magana ta gaskiya. magana kan batun wannan Bell out da Paris Club mm. da ma batun rashin mm. biyan mm. gratuity. To ga makwabtanmu ko kuma za mu ci gaba da rayuwa ne kawai da a rinka cewa miya mai daɗi sai a unguwa. Shin haka abin yake a jihar Plateau? So ake a ce ana ba su abin da ya fi namu ne? haka abin yake a jihar Gombe so ake a ce abin nasu daban da namu ne haka ake a jihar Yobe ko haka ake a jihar Jigawa wallahi akwai gyara wannan shine magana ta gaskiya wajibi ne mu yadda shi ya sani wannan gwamnati a cikin irin badakala da take ya san cases inda suke gaban hukumar EFCC ya sani ya san yadda aka yi lokacin da aka cire wani kuɗi sama da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida da sunan wani bature ya sani ya san wannan kes na na IFCC ya san ire-iren wayannan ba na so a abin nan wannan magana ce ta gaskiya akwai badakala da ake yi a ƙarƙashin ƙasa wadda kuma idon duniya ta sani wannan ko ni ina da photocopy na wannan check wadda EFCC ta rike wajibi ne mu gaya wa kanmu gaskiya ina so a sani shi kanin nan nawa shi fa sai da ta yi daɗi ya zo gindin gwamnan nan dan takaransa fa da shi muka yi a primaries ni fa ni ne daraktan siyasa na wannan gwamna mai ce a yau ina kalubalantan wannan gwamna da yau yake zama mai gidansa ya faɗi ɗaya daga cikin tun daga kan sakatare na directorate namu down the ladder ya faɗi mutum ɗaya da yau yake aiki a ƙarƙashinsa wanda yake samun wani albashi ai an mai da wanda suka wahala gugan yasa wadda ba iban ruwa da ke wannan shine magana na gaskiya ina director security sa yake a matsayinsa na wanda ya mallaki babban katafaren shago a garin nan yau ba kunun zaki yake sayarwa ina director women affairs ina director in charge of uh, women mobilization ina ire-irenmu sakataren director ɗin karan kansa me aka yi masa ina aka aje shi kawai kura da shan bugu gaddi da ansan kuɗi abin da ake yi a wannan gwamnati kenan wannan shine dalilanmu so eh, duk wani magana da za a kitsa shi a bisa ga son zuciya shi a matsayinsa ina masa godiya a matsayin yana kare mukamin aikinsa amma na yi imani da Allah na yi imani da Allah a matsayinsa da kalman nan da ake kiransa comrade da shi da ni da shi duk 'ya'yan unguwan jaki ne tun kafin a haife shi na san unguwan jaki na yi imani da Allah ba ina so in kawo abin a matsayin tozarta ba ne da ni da shi muka je unguwan jaki sai an karɓe ni kafin a karɓe shi ah, ah, saboda eh. saboda ra'ayin talaka muke magana ah, to ai kana ji ko bari bari in warware masa wani abu eh. na farko ya kamata ya sani cewa ni dai sabo ba ni cikin yan APC da zai mun gori yes ban yi ma a nomination ba mm. na yi dr ibrahim yakubu lamine ban taba cewa na yi ma ba kamar shi ne yanzu ina mamakin in ga ciwa na aminu tukur wallahi yana magana akan dogara domin na san matsayinsa ina zuwa mm, ai shi ya faɗa mm. cewa mu ta yi daɗi ne ai ba ta yi daɗi a gwamnati ai ba ta yi daɗi a jam'iyya ba ne a apc nake da mu aka yi maja kamar yadda kai kace ka yi ma ka bar shi sabila da wa'insu bugatunka mu haka muka yi don. a'a wa'insu bukatunka ne a tunda ba qur'ani bane ko hadisi kada ji ko mm. shine ni ma ina mamaki mm. kuma duk mutane a tafawa balewa kwagorar da kuma baucin nan mm. billahi lazi la ilaha illa huwa kaji na maka rantsuwa na kafara mamakin malam Aminu Tukur suke na yanda yanzu yake magana akan dogara Yakubu dogara kuma zan faɗa masa abun da ya faru ni da shi Allah ya sa ni ne MC lokacin da muka je kogoro lokacin da tambo ya zo raba kayayyakin Yakubu dogara da naga malam Aminu Tukur azumi ne duk muke me na tambaye shi na ce billahi lazi la ila na yi mamaki in ga yanzu kai kake maganin yakubu dogara so don haka ita siyasa da ka ganta ra'ayi ne ba za ka ce mun ni na shigo jam'iyyar APC ba a APC aka zo aka same mu kuma ina kai shi so maganan kuma daraktoci su waɗanda suka yi MA tun da su ne suka ce suka yi MA mu mun yi shi a general election ne ko ba haka ba kuma a jam'iyyar mu ta APC da yawan suna da mukamai a ciki waɗansu kuma ba su samu ba kuma ko a tafiyan baya duk duniya haka ake yi babu yanda za a yi siyasa ka ce duk wanda ya wahala maka sai ka saka masa domin wani abun ko ka shirya wallahi sai Allah ya yadda wani batu shi kamar siyasa daga faɗa a nan jihar Bauchi muna cikin wani yanayi na tsaka mai wuya mm. shine ta ɓangaren mm. yadda ake samun kai ruwa rana da mm. 'yan majalisar tarayya da kuma ainihin bangaren gwamna a nan jihar Bauchi wanda yake su a nan bauchi sukan ce 'yan siyasan abuja ko kuma a nan akan ce bangaren gwamnati shin me yasa ne ba za a mai da wuka cikin kube ba ya zamanto an samu maslaha don zan fara da kai malamin shin me ya kawo wannan matsala ne wanda yake har yanzu shekara uku ta gice alhamdulillah eh, kamar yadda na faɗa ba zan fara da biyan bashi kalma da misali ya kawo na tsakanina da mai girma kakakin majalisar tarayya na fari ina so ya daure ya faɗi furuci guda ɗaya da ya ji na faɗa a kansa misali a wani kafan yaɗa labarai tabbas na yi takara da shi a shekara ta 2011 eh kwarai da gaske mun fafata da shi na nema ya nema ya yi nasara a kaina kuma ko kotu ban je ba kuma ina da hujjoji da zan je kotu in fafatawa da na yi da shi yana jam'iyyarsa ta pdp ina jam'iyyata ta ampp a lokacin wannan shine illa to da ni da shi muke jam'iyyar ampp din a lokacin abin da nake so mutane su fahimta a cikin hidiman nan shine shin me yasa aka rabu din har ya dawo ana ce 'yan siyasar abuja da 'yan siyasar bauchi eh, kuturu ba bakon miki ba a gwamnatoci da suka faru a baya misali zan kawo na zuwan malam isa ya guda ana cin zaɓe ana cin zaɓe duk wanda ya sami zaɓe a ƙarƙashin wannan tafiya an tara mu wuri guda mun zauna mun nazarci nasarar da muka yi mun kuma fito mun yi godiya wa jama'a gaba ɗaya sannan muka kai ga gabar da aka zauna tare muka kafa kwamitin karɓar mulki na fata an fahimta abin sai ya dawo daban a wannan karo da aka ci zaɓe billahi azimi wallahi ba ka fara bayan mun ci zaɓe ba yadda ban yi ba mai girma gamna ya tara zababbu wallahi tallahi bai yi ba ƙarshen ta na koma na je na samu malam ali wakili Allah ya ji kansa da rahama na ce masa ba a yin haka ba a cin zaɓe a ji a yi shiru wajibi ne a tara wanda suka yi nasara ɗin nan a yi wa Allah godiya sannan a san yadda za a tsara yadda za a karɓi mulki malam ali wakil ya yi prevail ne wato ya kokari ya sami sauran yan uwansa zababbun sanatoci da yan majalisar tarayya aka haɗu muka yi zama a gidansa kafin aka tashi aka je aka samu mai girma gwamna zababben gwamna a lokacin eh nan suka iyaye suka yi nasara akan sa bisa wakilci sannan aka kira zama a gidan gwamnatin jihar Kano kaga wannan shine shimfiɗa na fari shin da aka yi zama a gidan gwamnatin jihar Kano din nan shin kalaman zaɓaɓɓen gwamna a lokacin ya yi daɗi wa duk wanda suke wannan wuri la billahi azimi bai yi ba ba na so in yi wani tone-tone mai yawa shi da kansa ya san tsawon da ya yi mazaɓaɓɓen sanata a wurin wadda na ce wallahi inda wani ya wallahi sai na rama billahi azimi tun daga wajen kowa ya fita ya fara cewa to lallai mun sami jidali wallahi abin da ya faru kenan To a ku, to muna da shiri ɗaya da ya rage mana kan baucin nan wanda za mu kammala muhawar da shi a makon gobe Allah ya kai mu da haka muna fatan za a biyo mu a jiya da za a karkare musamman da yake lokacin da muka ɗauko maganar ya za a ta wannan likita ɗin maganar sai ta nemi ta koma ɗanya. yanzu muna so mu gode su bakin namu honorable aminu tukur da kuma kuma da sabo muhammad tare da abdulhab muhammad wakilin mu da amurka a can bauchi da ya shirya mana wannan muhawara a madadin su duka ne ne ali mustapha sakwata a washington sai an jima.